tsakaninmu da azumi dududu kwana takwas ne kira ma ka ce bakwai shekara ta dubu da dari hudu da kuma arba'in da uku kuma a cikin baka ashirin da biyar na yau ga watan maris watan uku dubu biyu da ashirin da biyu to kuma yadda aka ji maudu'i na shine sabatta juyarta sabatta juyatta siyasar najeriya ina muka dosa to kafin nan dole in yi jinjina da gaisuwa ga hukumar wannan masallaci ta annu da ke wannan birni namuna abuja saboda irin namijin kokari da kuke yi na gayyato dukkan malamai yan uwa su zo su shayar da mu abin da Allah ya hore musu na ilimi cikin kwanakin da duk malamai sun zo Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa kowanne ya koma gida lafiya kuma Allah ya rubuta musu gaba ɗaya da mu gaba ɗaya cikin mu na aikin alkhairi wanda da su Allah zai kanka da dukkanin mu waɗanda muka yi da wanda kila zamu saboda mutane ne mu Allah kuma rufa su yau musamman shi dan uwa bala wanda shi ne kamar hamzatul wasal da yake ba da riba rana yake sunan gwagwarmaya Allah ya saka maka da alkhairi sabbata juyatta wannan hausa ce ai eh, ba sabata juyata bane da naukar rubuta ku bar min shadda ta sabbata juyatta an gane ko in ya so kuma sai ka ce ainihin digo digo digo digo siyasar najeriya ina muka dosa to akwai abubuwa kamar guda biyar wannan muhazara na kasa ta zuwa gida biyar ne sannan kuma da shimfiɗa in ka ka ce tamhidi ko kuma iftita ko abin da ya kama da haka farko tukun wannan ƙasa mai suna nigeria da magana akan ta ne ai sannan da halin da muke ciki na kwan gaba kwan baya ai shi ne ta jiyo fitin ai an gane ko an saba ta zube rigar saliki shi ne ma'anar magana ba shi ce muna cikin sabata juyarta mun saba ta zube an kama nan can ya dare wai ina matsalar take da ina ciwon kuma ina magana, to da haka nake cewa da farko tukun najeriya ita wannan ƙasa najeriya dai kamar da aka sani ƙasa ce a wannan yanki namu na afirka kuma afirka ma afirka ta yamma yankin zaza irin ta gini gulf of guinea zazar gini ƙasa ce da aka ce wai mun sami ɗan kulura kai ɗaya ga watan oktoba kila ta ce za ka ce wai to ni na gani ce ina waiwaitawa saboda kafin ka ce ina da yanci dole in zama ni ke cin gashin kaina ni ke tsara ma kaina siyasar ta, tattalin arziki ni ke yi ba wanda ke da baki da zai tsonin a waje haka muke to? ta saboda haka muje kasa ce ta sami yancin kai da 1960 kun san wannan 1 ga watan oktoba wannan ƙasa ne albarka tana da mutum bisa ƙididdiga da aka yi shekaru kusan biyu da ashirin, mutane sun kai miliyan ɗari biyu da shida, mu 'yan najeriya siriyar kawai haka dai alƙaluma suka nuna tare da alƙaluma wani lokaci suna da irin nasu wato su ma sabbata jiyo ta ɗin misali to amma dai haka dai aka ce da mu miliyan ɗari biyu da shida, da kuma ainihin ɗigo ɗaya dubu ɗari kenan a yau kowa shekara ta 2022 najeriya adadinmu ya kai dai miliyan 206 da kuma 139 da ɗari ainihin wato biyar da tamanin da tara a shekarar bane kenan ina fata an gane ko? wato kaga najeriya ita ce in ka ce da kasashe shida a duniya ita ce ta buka wajen yawa kwarai in ka cire ƙasashe shida ba wanda ya sha gaban mu a duniya farko tukun ka cire china ita ce kan gaba sai ka cire india ita ce ta biyu sai ka cire america ita ce ta uku sai indonesia ƙasar da fi kowace ƙasa yau musulmi ita ce ta hudu a lissafin ƙasashe da suka fi kwayewa a duniya ta biyar ita ce pakistan ta shida brazil ta bakwai uwar gida Najeriya uwa ma ba da mama dole mu mai mata addu'an alkhairi don ‘ya'yanta ne gaba da bayan baka da inda za ka je kawata in ba cikinta ba haka dole ka ta kai mata fatan alkhairi ta wannan kawai bayanai ne kamar a matsayin mukaddima ba su ne sulbin mawuzo'ina ba a rasun amma mukaddima ne Nigeria wata suna da ƙabilu sama da da hasu dukkan sun wannan sannan kuma akwai yarurruka wato kari-kari na harshe har 525 misali idan ka ce hausawa a 'yan samu hausa muke yi ita ta fi mu gaba da baya amma a cikin hausan kuma sai ka iske karin hausan bakano daban na baka tsine daban to shi suke nufi da ainihin wato bambance bambance amma kabilu zuriyarsu misali kenan wanda zai kara nuna maka halin da ƙasar take ciki ta fuskar siyar saboda ya za ka yi da waɗannan jama'a da yawa kowa da inda ya dosa kowa da fahimtarsa kowa da irin hankalin shi turan mulkin mallaka kuma da niyya da gangar suka yi irin wannan haɗakar don a ci gaba da samun sabbata juyatta ci gaba da yin abin da suke so har ma mu rinda cewa ina ma suke ci gaba da mulkin mallaka da wal na kuma zalimu sannan kuma sai suka ce Najeriya wato in kana kallon fadin kasanta kawai tana da murabba'in fadin kasa murabba'i na kilomita 900 ko kuma ka ce 900 kai da 23 da kuma 178 faɗin gasar haka sai ka ɗauke ta ka sa a rasha ka ɗauki najeriya kusan guda goma kuma talatin a rasha saboda rasha na da faɗin ƙasa murabba'in kilomita miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari shida da goma sha biyu isa duniya ba mai yawan rasha ta fuska faɗin ƙasa kawai ba wai yawan jama'a ba ma yawan jama'a ya bata kai wani jira ya wannan misali ne sannan sai suke cewa najeriya wai abinda ake kira shekarun da ake tsammani dan najeriya zai kafin ya mutu suna kiran sai life expectancy duka duka shekara hamsin da biyar ne wai sai suka ce eto eh mata sun bi tsawon rai a najeriya yawanci in suka 63 mutuwa suke muka ce kuta faɗa ne mana da jinko za ka samu ɗan shekara na a ƙasar a lokaci alƙalami ƙarya ne duka-duka yau sati ɗaya wani datti da ya rasu nan kusa da mu a sharaɗa kano na je musu jaje ke cewa malam yau ba mu shekararsa ɗari da talatin. Yana magana take. su ne banayen alkaluma wani lokaci kuma da callara ƙarya zuƙi ta malle a mare a tafi haka tun da alkaluma aka ce amma kuma kila magana kusan haka take sun kuma faɗi dalilin da ya sa wani najeriya take da wato mafi munin alƙalamin tsawarai a duniya sun faɗa ina fatan gane ko sai suke cewa yawanci abinda ke sa ake samu ba a samu wani tsaure a najeriya cututtuka sai suka ambaci ciwon sanyi shi ne pneumonia ko da kuma influenza misali faɗin cututtuka ne da suka faɗi abin ke haifar da rashin samun tsawon rayuwa a najeriya wani marubuci mai suna ainihin john a hukunna sai ke cewa daga cikin abinda ke haifar da mummunan alkaluma na rashin tsaure a Najeriya akwai daga ciki rashin aiki a ƙare karatu ba abin da yaro zai shi sai hango wannan ɗaya daga cikin abin da ke janyo abin da ake kira rashin tsawon rayuwa a Najeriya ɗaya na biyu sai ce kuma ainihin abin da ake kira wato yawan cututtuka daga ciki talauci san talauci mugun abu talauci ɗan uwan ci uku na cin ci ɗaya talauci jahilci zalunci na cin ci ɗaya mutunci to da ya ambaci wannan a matsayin dalili sannan kuma abin da yake kira wai masu yin turanci nagartacce a najeriya ba su wuce kashi ashirin cikin dare. ba suka lura turanci nagartacce ba turancin hanya ba amma duk suna da girman kai suna kirma anglophone turanci shi ne yaro kuma ya muka iya shi muke shi ake kafafa da shi wai kwarewa sai ka iya shi wai suka je kuma wanda suke musu mulkin mallaka faransawa suna kiransu wai francophone kuma duka duka nawa ne kasashen da ke yaren portugal portuguese a afirka a sanai na guda shida ina yake a yau ta fuskar aure ya ɗore in ka je kotu ka gani yawan mace-macen aure abin sai tsorata ka ta fuskar ƴaƴan zana da ake haifa a yau billah na'am ta fuskar ƙarya da fasali ta fuskar rashin haɗin kai tsakanin tsakaninmu da nunkufurci da ƙyashi da hasada da ƙafafa da buroƙoƙo da turoƙoƙo da jin na isa kai baka isa ba ta fuskar har an kai jallin da a wannan kasar ne aka samu waɗanda suka jefa ƙwar'ani a toilet a baya ba inugu ba ba port harcourt ba wannan ya ma wuce sabbata juriyarta ya kai hal da ta kashe domin allah ya faɗa a cikin sura mai lamba biyu ayata talatin, ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abin da ya same ku na bala'i ko fa kuka janyo Allah na ya kawo da kai gabar da yawa da cikin abubuwa Allah kai mana afuwa ka gafarta mana ka zama gatan mu to wannan kenan siyasa wani ce ce siyasa ba dauki maganar daki daki kaga kalmar siyasa suna ne an dauko daga fi'ili ne wanda yake al'ajwafi ɗaliban arabiya kun san mene ke daga sasa ya susu irin mhm. ku ƙarisa siyasatan sasa fili ne ajwafi mene ne fili ajwafi shi ne fili marumbunci wanda tsakiyarsa alu ne wannan alu ko alif ko dai ne ko ba haka ba in ka ce tsara ya siro ashe tsara asalin sayara ne wannan alif asali ya ne saboda fili mudari tsara yi siyo ba ka bane in ka ce kala asali kawala ne asalinsa ya kawulu kinin kaga ajofi ne marumbunci maukunci matun burburi haka muke faɗi a ilimin sarfo sannan idan ka ce kana ya kunu to kara mu tafi da nisa idan ka ce siyasa safa ya susu shi ne fassarar siyasa a harshe idan ka koma zuwa ga ita kanta ginin kalma din arabtun to amma a yare idan ka ce siyasa bayan mun ji wannan mun ji fi'ili din sai suka ce mumarafatun wa nazariyatun littafir ala al-afrad wato iya tafi da rayuwa a cikin siyasa kenan a harshe a harshe akwai siyasa tsakaninka da matarka yadda kai mata magana yadda ka kimanta ta yadda kake biyan bukata daga abinda nake bukata ka yaka ita ma ta yi maka haka ai siyasa ke kai ba ma wannan ba akwai siyasa tsakaninka da hularka dole in ce da ci da a ka wanke ba ka baka ci gaba da zama da dauɗa. tsakaninka da mota akwai siyasa a taƙaice iya tafiyar da rayuwa shine siyasa amma a harshe ina fata an gane ko sannan kuma wato wani sai ke cewa a siyasa lokacin ibaratun an wata umar a harshe magance matsala lamari ya cakobe ka ce ku zo barin gyara tsakaninku sai da siyasa ko tsakaninka da yaro a gida kana bukata kai siyasa ɗanka ka rungume shi ka sumbace shi zan zai maka halawa ai siyasa ne idan kullum za ka ɗaure ma jariri fuska ba ka sakin jiki da shi ba kana koren shi malami ya aji yana bukata ya yi siyasa domin ya ji hankalin ɗalibin shi a takaice siyasa iya tafiyar da rayuwa amma sama da ma'ana da take fannin kuma zurfi idan muka koma abin da suke kira at-ta'arifu shar'i at-ta'arifu istilahi muna da ta'arif lughawi da ta'arif shar'i da istilahi tayi tayyib an to kuji ta'arifi na istilahi sai suka ce ri'ayatu kafatu shu'urid dawla ad-dakhiliyya wa kafatu shu'unha al khariji a shari'a kulawa da duk abin da ya shafi ƙasa a ciki da kuma abin da ya shafi ƙasa a waje kulawar da kalmar kulawa to kaga an fara zuwa zuwa ga inda muke so na baya ma muna so mu mun kuma ji kenan ƙasa tana bukatar ka kula da ita ta cikin gida kulawa da ƙasa ta cikin gida akalla tana bukata abu biyar zuwa shida sai ka samar da tsaro sai ka samar da ilimi nagartacce sai ka samar da aikin yi aika ji ya faɗa cewa rashin aiki na haifar da matsala sai ka samar da harkar kula da lafiya sai ka samar da abinci da za a ci don da ruwan ciki kan jana rijiya nawa ce na ambata nawa biyar sannan ka samar da misali wuta ta tsaya ba yanayin wutar najeriya ba allah ka gyara mana kayanmu sannan ka samar da hanya ne rai ne lafiya ba hanyoyi su zama kamar tarkon mutuwa ba a fasa taya ka su kwano mota da gudu sai ga katotun ranta ɗayan biyu ko dai ka taka ta har da kai ko ka faɗa rata kuma duk shekara ana budget ne an da kudin misali na nau kenan sannan kuma ka samar da wato abinda suke kira ka samar da ruwa ka samar da wato ainihin hanya sannan ka samar da wutar lantarki waɗannan guda takwas na ƙarƙashin fassara abinda ake nufi da siyasa a aikace ɗaya sai ce siyasa تقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مستبع عليها سياسة أشري أنشي وتشين يلنا متينكي إيا بجكول ملكنسا أبس إيا كوكي دا أكيد سوبا تردكما أنسى بوا الله بيد خير إنك على كل شيء قدير آية عشان بشدة آل إمران الله كان مالك الملك kai ne mai mallakin mulki kana ba ɗin gwamnati sai suka ce a ah, demokuraɗiyya gwamnati ne na mutane kuma daga mutane kila manufarsu ai mutane ke jefa ƙuri'a ba wannan muke kal mai bara shi ne allah jalla jalalu amma kwarai akwai uslubi da ke kaiwa ga haka mu ci gaba da kammala ta'arifin shi wannan bawan allah sai ci gaba da cewa wakila aka ce siyasa ma yusdiru al-hakim min al-qararati zajran liwaqi fasad nukta siyasa ita ce abinda mai mulki ke kafawa na dokoki don takawa barna birki to me barna anan a tsarin siyasar yau don mutum ya sha giya ba barna ba ne haka ne don mutum ya yi alfasha da wata abu billah ba barna ba ne tun da tayar da ya yadda amma musulunci ba haka ba ne don ga ƙara fahimtar mafahim na siyasa a musulunci dole siyasa ta taka maɓarna birki ta hana fashi ta hana sata ta hana zinace-zinace ta hana ta tsirici amma lokacin da kake da haɗin gambiza to za mu gamu da sabbata juyatta in kai doka wani ce da kai ai kuna son kuma da ƙasa wato ainihin ta musulunci zan ba ku misalai nan gaba in tafiya ta yi tafiya insha Allah ta'ala wakila aka sake faɗi ce duk da cikin tarihin shi dr abdullah shakir junaidi yake cewa wakila tahqiqul hakim لمصالح الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات بتطبيق أحكام مستنبطة على أسس سليمة فيما لم يرد به نص وفيما أقرته الشريعة yake cewa dai shari'a ko kuma siyasa ita ce dai abin da mai mulki ke tabbatarwa yana mai neman shawara na ma'abota hankali a tsaye da sallah a hana fasadi a hana shangiya a hana karuwanci duk abin da zai sa Allah ya dada mu to siyasa irin ta musulunci a tabbata da aka misali amma abin da ya ce da kai a ƙasa ba ruwanta da ma addini tana bin tsari na secularism ko kuma ilmaniya to an shiga cikin mummunan hali an shiga wani wadi kuma halin da muke ciki kenan a najeriya da aka yi da cewa ƙasa ce ba ruwanta da addini wanda an yi ne don a yi maka wayo wayon a ci an kori kare daga dindin ɗinya domin da aka yi haka sai zaman to ga kiristanci shi ke cin karansa ba babbaka kai naka musulunci an masa tanhiya suna wato ranar lahadi mai alaƙarsa da mu suna wato ranar asabar duk jami'a baka isa ka sa jarraba ranar kirsimeti ba ana yi jarraba on xmas day amma ana sa ranar sallah ko ba a sawa a ah, sai na maganin ba addini suna sa jarraba Juma juma'a shi fi komai sauki baka isa ka sa ranar asabar ba asabar ka gade ba mata mu bacci ta hudawa ce ko amma ta samu shiga ballantana lahadi sarauniyar rana to kaga ashe hikima ce aka yi mana mulkin mallakan bai tafi ba yana nan abu shi ita ce magana osagiyafo kwame nkuruma na gara. ita duk kasar da ta kasa yaki ta kanta daga furfushi daga kuma gyauran mulkin mallaka kattai da na da yancin kai ba a rabu da bukar ba an haifi habu ana nan zuwa Allah ka kyauta to da ka malam ke cewa bisu salima kuma idan ka ce al'ususu salima shine ƙa'idodi kamar irin su al-masalihul mursala a usulun suka suka ce kusan mursala abinda za a duba ga ya kai maslaha ciki shari'a ba ta hana ba sai ya aiki da shi na fata an gane ko misali ne ne hukuncin amfani da waya suka ce sai an baka nasi ya ba za ka samu ba menene fa'idar shiga kasuwanci da kasuri shari'a ba ta hana in ba dai abin ya kai da jallin da kasuwancin da shi akwai cutar da musulunci akwai ta kafiri kan musulun to nan ne kake da ainihin abin da suke kira a ɗaikin na biyu da irin su sadda zari'a mai sadda zari'a malikiyar suna amfani da wannan a hana wani abu don gudun babban abu ya faru misali suka ce duk wanda ya sha azumi da mantuwa ya rama ɗaya tare da nassin bai ci a haka ba wanda ya mance sha azumi Allah ne ya ci da sha da shi suka ce a rama suka ce saboda saddin zari'a don toshe ka ba don kada wani ɗan tamori ya fake da haka ya sha azumi sai Allah ne ya kaza kaza sai suka ce tokar a yakan shari saddin zari'a mutum sai rike kugu mace akan titi matarsa ce da hijabi haramun ne amma a kan titi to saboda toshe kada mutuncinsa yanzu wasu mace akar matsala ku koma ɗaki mana ku jota wa yana ka matar kai su to ai mata ta ce muka ce wa ke da matar ka bace amma a kan titi duk ɗakin ku bai ishe ku ba misalin sadda a kai sai a toshe kafin da zai fadda fanna to wannan akwai a tsarin shari'a irin ta musulunci sannan kuma daga ciki akwai al'urf menene urf abin da mutane suka saba yi misali lokacin ɗaurin aure akan kawo goro akan kawo goro wa zai bane ayar goro a ƙura'ani wa zai bane ayar dabi na ƙura'ani Allah ba za ka samu ba amma yana cikin arab convention namu shari'a ba ta inkarinsa shi sa ke cewa ضرر يزال وعادة قد أحكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشرك لا ترفع به متيقنة وأحسن النية إن قصدت أمورك هنا تكن الكليات الخمس قاعدة دي قدابية دقيتك العادة محكمة al'adar mutane in mai kyau ce a shari'ar musulunci a siyasar musulunci ba inkarinta za ka kawo goro ba laifi ba ne sai idan al'ada ta botsare sai a taka mata burki duka ƙashin ta a rikin shi wancan malam na kamu kuwa bayan mun ji wannan sai mu je ga abu na gaba amma kafin na ci gaba wani malam yake cewa siyasa ta kasu akwai siyasa addahariya akwai siyasa alladiniya akwai siyasa addiniya siyasa alladiniya wanda ba ranta da Allah idan ka je kasashen kwaminisanci yau ya sami abi lokacin da rasha ta yi juyin juyin juyin hali na bolshevik da menshevik 1917 ai karkashe musulmi suka yi a wannan jamhuriya yankin imamul bukhari ina ne uzbekistan waɗannan tantan ɗin jamhuriya na musulunci haka suka musuke su su goma sha biyar suka sa su ƙarƙashin tarayyar soviet tun daga 1922 har lokacin da Allah ya rusa su a 1991 lokacin glasnost zamanin gorbachev suka rushe amma ginin da suka zubar na da yawa sun ce siyasa su karace da su Allah nana har lenin yana cewa lenin kusan lenin ko daga cikin jagoran juyin hali na kunan yake cewa kafin mutum ya zama ɗan kwaminisanci sai ya kafirce da Allah ya kafirce da addini ya kafirce da capital siyasa suke su kuma siyasan yammacin duniya ta suka ce a'a mu mun yadda da capitalism amma kuma Allah daban addini daban shi suke cewa render unto Caesar what is Caesar's and unto God what is God wato aƙi ma lillahi lillahi wa ma liƙaisar liƙaisar mulki daban addini daban sai aka samu yan boko muru muruɗaɗo suka amince da haka shi ka musulunci gaba ɗaya cikakke ne la ya ta jazza'u ƙulƙulu fi silmi kafatan don ka ƙara fahimtar nature ko ɗabi'ar siyasa a musulunci da kuma shar'iyya irin ta musulunci to bayan duk mun ji wannan sai mu je sai mu je ga gaba ta biyu dama abin da nake da shi anan dan tuna muku farko tukun me take siyasa na wuce wannan gabar na biyu muhimmancin siyasa na uku siyasa a Najeriya na hudu a shiga ko kar a shiga tambaya nake ko za ku bada amsa na biyar mafita daga halin wayo ne yasu wannan su ne kunshi da namance in gaya muku na daga na gama da ta farko saboda haka sai mu je ga muhimmanci siyasa na da muhimmanci a sai ka tambaya ai bari ka ji saboda muhimmancin siyasa ma kun san abin da ake kira sabon tsarin duniya wanda ya sani daga na cikin ku kun san me ake cewa the new world order wanda bush uban bush ɗaya faɗa 91 bayan sun kori saddam daga ina ne daga iraq ano bayan wani tare da soviet kai saboda shiga iraq a da uku aka shiga amma lokacin da suka ga sun gama da rashi a matsayin tare da soviet sai wata magana Ita yanzu amerika za ta yi rawan gaban hansi ita ke da wuka da nama za su shimfiɗa sabon tsarin duniya da new world order to wannan sabon tsarin duniya da larabci muna kiransa annizamul alamiyul jadi ka ji da kyau ta yana da rukunai guda biyar inda musulunci ke da shika-shikai biyar shi ma guda biyar ne ku riƙe da daga ciki daga ciki mahallin shahid akwai siyasa farko sabon tsarin duniya yana takama da 'yancin ɗan adam ta yadda ƙasar musulmi kashi casa'in da tara musulmi idan akwai 'yan ƙanana ba su cike sace a 'yancin dan adam a ba su 'yanci saboda maka dangare E, eh, ƙarƙashin mai shika-shikan sabon tsarin duniya kuma kasan suna amfani da nai 'yancin ɗan adam mutuna da 'yanci ya ridda kuma abin bakin ciki da yawa daga cikin 'yan boko sai su kafa ngo suna karban kwadade suna addinin addininsu da sani ko ba da sani magana ke da magana ka ɗauki misali wanda aka tuni shi da jefa ƙura'ani a zamfara ai mun je zamfara ɗin ai alƙalin ya gaya mana sunan wanda ke da hannu wajen jefa ƙura'ani ba laifin gaya muku sunan sunan shi mai nasara ya haya amma abin mamaki wanda ya tsaya mai lauya musulmi musulmi zai kare shi bayan ya tabbatar da ya jefa ƙorani a toilet ban suka ce malam ba ƙorani ɗaya bane ƙoranai talatin ne la ilaha illallah allah akbar tilka a human rights lawyer yancin ɗan adam ta kaga karatun law ya zama annoba da bala'i da wasu saboda sun sa zanen rigima da mahalicci saboda da rahima ma'aduda da za a ba su in ma an ba su kiyar a rafton ya ka yan uwa muhimmancin siyasa nake cewa sabon tsarin duniya yana da shiga-shiga biyar yancin nan adam na biyu abinda suke kira alkowar siyasiya political power in suka damke siyasa sai da suka yi da ku shi ya sa barin muku tsallan baɗake idan ka je yamma maso kudu kasashen yan mai yarbawa za a ga o jihohin o o o mafi yawa musulmi ne amma sun hana musulmi ɗaya samun gwamna in ban da gwamnan jihar osho isaac majin bai ko sunan shi misali muna garin satin da ya wuce amma lagos mafi yawa musulmi ne bayo mafi yawa musulmi ne oshin haka hatta ogun amma ogun so daya ne gwamna ibikun yanzu wani ke samun labari an naɗa sarautar gargajiya an ba faso a sho kuma shi ɗan rijin ne a american ke lalama don ka san muhimmancin siyasa in suka rike siyasa haka kuma suke mana na yau za mu zo kan wannan bukarajin halin da muke ciki na sabbar juyata ma mushkilar mu ce muke da matsala kaso mafi tsoka rashin sanin ciwon kanmu Allah ka gyara halin to bari kare samu ku shika-shikan sabon tsarin duna guda biyar na farko mai yancin ɗanar human na fi political power to democracy ka yi demokrasiyya ko a kawo da kai suna cin kasuwa da wannan su gari duk kirkinka sai ka yi demokuraɗiyya in kaga sun kyale wani mai mulki yana tsaye ta to suna cin amfanin shi ne biyu kenan na uku tattalin arziki suna rike economy in suka rike magana ta gari in aka talauta ka fiye za ka yi laraba suna karin magana suka ce jawu'i kalbaka ya tuba jawu'i yi ya tuba ka ta karanka dole ya bi ka a siyasar da suke bi suna da abin da muke kira siyasatu ta'ati sarai siyasar ta guda uku ta ta hawi, tajwi takhwif tajhib shi ne siyasar ta guda uku ta jihe. siyasatu ta jihe. siyasatu ta tajwi' siyasatu a ta hawi shika cikin tsarin duniya ke ɗin ɗan adam sai ne hawa ta siyasa da kuma demokrasi na uku tattalin arziki su mamaye kudin ku ya karye mutum inda zai shigo kasuwar jabi ko ta kasuwa a abuja da dala dari sai kwashi kaya mai yawan gaske tun da dala da wajen naira ɗari biyar na tsammani sannan a baka dala ɗaya ta zama yayi to power ta siyasa ba sa sha'awa ka fita daga wannan wahalar suka rike maksudul arziki shi yasa ko yankinmu suka shiga suke cin kare ba babbaka kasuwar su ya fada abuja ai ba za ka ce tamu bace hukun sani baka isa kuma ka je ariyariyar market a kudu a kasar igbo ka baje wannan kayan ba hukun sani wannan shi shi shi ke nanawa kuna bai da ni na farko na biyu na uku na'am tattalin arziki na hudu media suna matukar cin amfanin media yi ko a najeriya ne da na yake ya kanmu ta media ce gan tsorata mu da ka riƙe ba da ake kyarar da ne kai sai ka ji ka tsorata yi a jitri su ku hakikanin ta'addacin ga sunan suna yi su cika re ba babbaka ba barkono ba gishiri a rafton suna mai da media sosai za ka ina kira ga masu kuɗi ku ci gaba da buɗe mediyoyi da yawa haza zamanin media al'ilam kusan da wannan ana matuƙa da cnn na makanta kirar kun san me suke cewa kenan kirarin su slogan din su we change your world view we change your world view yanda kake kallon duniya muke canza maka to ba haka bane <laughs> yanzu kalli yakin da ke tsakanin Putin da shugaban Ukraine ai kaga sai abin da suka faɗa kowa na jifan kowa media kai muna yara ko yakin basasan nigeria daga 1970 a media aka yi a lokacin na bai ci gaba ba akwai wani bahaushe yamur yakan kance sojojin gawan sun zo suna sharo wai su suna yaki media tare da kuma an samu galaba a kansu a yakin ba samu galaba ba aka kawo da irin su philip f young da shi ojukun ya arce ta cote d'ivoire aka tafi aburi ghana aka jejeniya har aka fito da no vanguish no victor amma a media su abinda nake cewa da ku daga cikin shika-shikan tsarin juna gudanawa akwai media media iri biyu akwai media ta tale-tale da aka santa radio television akwai kuma ta zamani cikin sone suka fi muhimmanci ta zamani wannan ya zama analog yanzu na misali amma muna wasa da su sai ga dan musulmi ya bata lokaci awa guda a tiktok yana ta shirme suka suna yada sharri su zagi annabin musulunci su zagi tattalin arzikin guda da siyasa ku to nan ka ja baki kai shiru ya jama'a muhallin shari cikin nan kawai siyasa na ɗauko, amma na ambaci sauran saboda ya kamata ga muku su doka na biyar lo doka waɗannan su ne shika-shikan sabon tsarin duniya Yanzu ke mallakan mutane sai a ɗauki wata doka a can a kawo ƙasar ku a ce a dokar ƙasa ga abin da aka ce kuma dole ka sallama in suka ce kada a wurin da a in bata kai shekara sha ta ce doka ne to suna cin amfanin ainihin lo shiga shiga nawa kenan ina muhallin shayar a nan abin da nake cewa muhimmancin siyasa ai ka gana mace siyasa amma da yake akwai ragon hudu sai na gaya muku so a shahid أهمية siyasa طيب to barin gaya muku akwai wani fitaccen malamin kimiyyar siyasa sunan shi professor harold laswell da ɗalibin da ya karanta paul sands ya ina jin farkon tarihin siyasa da aka yi a jami'a lokacin da karanta paul sands a matsayin subsidiary wannan mutumin aka gaya min kowa shi laswell professor ne ya mutu tun 1978 amma har suna masa kirari kai kaɗai jami'a ce mai tafiya da kanta ya zama wani in town da ya tashi fassara siyasa laswell sai ce ne siyasa ita ce wai mai ka samu kuma wani lokaci ka samu a takaice the game that determines who gets what when and how wana dunkulai baka latwell kenan baya ga shi ya rasu na gaya muku ya rasu sabbin ne akwai kuma yanin david einstein waɗannan biyu duk ɗalibin kimiyyar siyasa ba zai ce mai san su ba ne ka karanta political science david einstein ya rayu na cin sabbin zuwa 2014 shi sai sassara siyasa da turanci ke cewa it is the authoritative allocation of value for a society yadda mutum ke yin kane kane ce kake da kaza kake duk wannan tarihi ne ba irin namu ba amma da mun ambace ta ya kamata mu shigo da su saboda abin ka shi sifa wadda take mai gamewa karkashin mai muhimmancin siyasa na fata gane ko kuna fahimta ta in zai jefa tambaya don ƙa'ira ta ana ulki wa shi. in na yi su kuwa sun za yi tambaya don in sun cewa bokitin karfe nake zuba ma ruwa ba kwando ba kuma kudi ba kwanduna ba ne kun gane? Hmm. wanzu ba ne ayar da ke nuna muhimmancin siyasa a suratul hajji aya ne lamba 41 wanzu ba ne ayar na ma'arama ahsantu tsari na ke zan tambaye ku kuma kada wurin daga gabana ya koma koma baya domin sukan ce ainihin ma takarrara takarrara wai maimaitacce haddatacce abinda aka maimaitacce sai zauna kuma what is of repeated is of assimilated arabtun saboda muhimmancin siyasa Allah ya ce kulillahumma malikal mulk ai mun faɗa a baya ka ce Allah kai ne malikal mulk ɗaliban arabi an tambaye ku me yasa aka ce malikal mulki ba ce malikul mulki ba zai ba na amsa wannan matsala ce ta na hau kuma na kan yi tambaya mai dalili bayan da za ka yi da tafsiri ba ka da na hau kusa ku ba da amsa a gurguje me yasa aka ce malikan namun sheikh a'a gafa fata malam da sake amma mai kaza kafa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لذلك مالك الملك هذا جواب واضح saboda li'annahu munada mudaf qaidar ke a qaidar larabci idan kana da almunada mudaf yakunu mansuban aka ce ya abdullah ya qari alkitab shine kawai ai qul allahumma ya malikal mulk sai aka shafe ya din kai idmarin sa shine kawai ka ce ya Allah kai ne mamallakin mulki kana ba da mulki ga wanda kake so amma ku duba sai ce wa zi'ul mulk kana kwacewa tanzi'u bai ce wata akhudhu ba hikimar saboda dan adam baya sa rubuta mulki to Allah ya kwace kaga wannan na maka muhimmancin siyasa a musulunci na fata kun gane ko to na biyu wato a cikin alkutubu sita din nan gaba da na so in dan yawo da mu in ƙara fito da muhimmancin siyasa al bukhari la da hadisai bakwai da ɗari biyar da sittin da uku duka din san bukhari kenan hadda wanda ya maimaita su al-mukarrarat amma wanda bai takarari ba al az zabidi a cikin at-tadrij as-sarih duka duka dubu ne to abinda da ke cewa buhari hadisai dubu bakwai dari biyar da sittin da nawa ainihin uku amma yana da kitabun aka sai da ya kitab akan siyasa a wace gaba nake muhimmancin siyasa kitabun aka sai da ya babi babi babi hamsin da uku akan siyasa sai bukhari don ka san muhimmancin siyasa ba kuma siyasar waka cika tashi yake nufi ba siyasa ce shar'iyya imaniya islamiyya ne hikimar nuna mana yadda wasu abin ke da suna ka in muna magana karka ce malam wannan ba filin kawai a mu ke da fili a ciki mu ne ahalu a takar makalla hadda ko eh hadda mu ɗaga za muke da hawa in siyasa mu siyasa mu kara kawo mana addini to a kawo maka mai ai jahilci ne dan uwa kuma da yawa 'yan siyasan nan su ke ci da na addini misali ne daga kano ba za ka zo ka sa ainihin posta da shiga irin na kafiri ba misali ba nake ba ku da ka je kauye ta ce a kafiri ne ba shigan shi ba ba fa kafirin ba ne amma saboda mentality na mutanenmu sai ya yi shiga wani ma sai ya yi rawani saboda yaudara don a zaɓe shi a shiga kuna ci da addini ke ka je kawai sokoto ka yi shiga irin nan ya mure ce a ah, wani kahiri na wallah ba ni zaɓa na yi to <laughs> ashe dole ka yi shiga irin namu don ka tsallata kan shi ke kuna ci da addini ne ya gani misali sannan ka zo ka ce baron mu daɗi wallahi in ka faɗa ce mu zai zama kafiri Allah kuwa abinda abin da za ka yi ba musulunci ƙuli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman la sharika lahu wa bidhalika umirtu an awwal muslimin al-an'am aya 162 da sallata da yankan da nake bayan da mutum na Allah so kuskure ne ya ku yan siyasa masu girma wasu daga ciki kurin da shekara kama na addini abu haɓa saboda sauran abokanan zaman su addinin suke gidi kai ne ba gane to sai mun gyara halinmu saboda ta juyatta imamu bukhari hadisansa nawa ne hadda maimaitu ko banda maimaitattu sai da ya kitabu mai kitabul aka sai da ya babi nawa to ku rike mai hikimar don ka san muhimmancin siyasa kuma duk abin da za ka faɗa a siyasa duk sai dai ambace su daga lokaci sai mu bi babi babu lokacin zan ba ku ne a dunkule ku je ku duba na biyu albajirinsa imam muslim alƙushari mai saburi musulun daga hadisai dubu uku da talatin da uku cikin sayi muslim duka-duka da ke na bukari ba a rafton amma shi sai kitabul imara the book on leadership imara sai da babi babi hamsin da shida a kan mulki ya ke zaɓin shugaba wanda ya ce na so a bashi ko ba shi ba ashe kuskure ne ka ce wasu ya sabaranta da addini yau ga jigo ƙuranan wasu nata Allahu akbar cewa al-imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'af al-Sijistani da cikin da ɗari da wasu na cewa dubu sai da ya dawa je ka duba cewa sai imamu tarwiri isa bin isa bin sauran shi na shi ba ka cewa abin da ya kamata kenan yana technically suna da turmizi ko jami'ar turmizi tsaye yana da hadisai 3,956 a rafin sai ce abuwabul ahkami an rasulillah shi makan hukunce-hukunce kan siyasa sai da yi babi ɗaiɗaiɗai arba'in da biyu zai nuna maka mai muhimmancin mai muhimmancin mai sannan ka lokaci ba siyasa a addini to mai ne babu shi a musulunci ne wasu inna salati mun karanta ta to gaskiya rashin yi maka adalci ne ka ce babu siyasa a addini a lokacin da a ƙasar ka suke cewa ku haɗu ku kirisantar da sistem din sannan ka koma gefe kai la hada babi babi guda 38 duk akan siyasa sai alimam ibn majah yana da hadisai dubu hudu da ɗari uku da arba'in da ɗaya cikin sunan shi ma sai kitabul ahkam kamar wa kamar imam al-bukhari arabtum sai dai kulla babi kuma shine ainihin babi alkitab na goma sha uku ibn majah babi talatin da uku duk ya nuna maka mai muhimmancin siyasa wanda daga alkutubu muwatta na addari ne da sauransu lakin na kasar alkutubus sita sadan cikin manyan malaman da suka wuce al-imam ibnu taymiya al-harrani dimashqi an haife shi shekara ta 661 ya rasu 728 ibnu taymiya babban mutum yana da littafin suna a siyasatu shar'iyya bain ar-ra'i wal-ra'iyya ya kamata wallahi wannan littafi akan ra'ake karantar da shi kaga siyasa almajirinsa ibn al-qayyim wanda tsakanin su shekara 30 ne wancan ya gina shekara 30 ibn taymiya 661 ibn al-qayyim 691 shekara 30 kenan ya kai haife shi yana da littafi mai suna afurkul hukumiyya fi siyasa shar'iyya kaga akan siyasa yi الإمام أبو نعيم الأسبحاني يرد الكلمة هنا al'imama warraddu alar ba. imama ba irin na shi'a ba don ibn kutaiba ibn dainuri ina da littafin al'imama amma shi an ci sai masa raddi duk ya nuna maka mai muhimmanci na abin sannan ka dawo gida muhammad bello ɗin shehu ɗan fodiyo a yi littafin kan siyasa an gane ko wato wanda zai da matukar muhimmanci la abdullahi dan wanda kai biya ul hukka shi ne tsago duk ɗalibin da zai rubutu thesis ɗinsa a matakin first ko secondary ko phd dissertation ko thesis in dai kana son ka kwashi lagwadon karatu madarashi ba za ka iya kukuta gabarin haka ba da abdullahi ɗan fodiyo aka samu 'yar matsala zai bar daular usmaniya yi mutanen kano rike su kai a nan yi rubuta musu littafi akan political science Ta ya muke wasa da abin da muke da shi na gado kamar siyasa ga 'yan jagaliya irin furar da suka dama dole za ka sha ko ba nuna mun ci a ah, ai kayan banza ne kayan banza da wannan nasoshi ne shi ya danganta ga yadda mutane suka ɗauki abu Allah sa muna fahimta ta to bayan wannan sai mu je ga gaba ta gaba siyasa a Najeriya. Najeriya ne bayanin ta babbar kasar shehu dan fodi mai kabilu da yawa ba su na ta ba ni siyasa a Najeriya na kasa ta gida biyar ku ji kashin da ne akwai a siyasar madiyar siyasar neman kudi kawai don kudi ake zuwa akwai ko babu tsakaninmu da Allah inda za a ce kai mai takarar gwamna mai ku zo ku yi amma ba ku da komai sai albashinku tsura kawai ba komai da za a baka wallah sai kaga 'yan takarar sun ragu to akwai wannan hauma hauma farko dai na kasa siyasan gida biyu akwai abin da nake kira npp da kuma ppp ba jami'a na kafa ba karkace ce irin suna kafa jami'a ba za da shi ba npp na nufin negative political participation negative akwai kuma ppp positive akwai gane political participation amin wa iya ɗan'uwa to yanzu kowanne kuke so npp ko ppp wadai matsalacin annur ba 'yan siyasa ba ne sai dai siyasa shari'a to haka broadly siyasa take a kasan akwai negative political wato almusharaka siyasiya a salbiya negative da almusharaka siyasiya al'ijabiya positive to idan ka ɗauki kashi na farkon fa akwai siyasar kuɗi ɗaya na biyu akwai siyasar ƙabilanci da yanki ko babu na uku akwai siyasar yahudanci zai je ɗauko dokoki na kafirai ya ƙaƙaba wa mutane ko da musulmi shi ba don kuɗi yake ba a kawai dai wato frontin yake da kafiran duniya akwai su siyasar yahudanci kenan kun ji nawa kenan suna akwai siyasar jagaliya wasa da 'ya'yan mutane su kashe kansu su yi ɓannace-ɓannace waɗannan in ka kalle su da kyau suna na a najeriya suna da kashi na farko npp kun gane ne kashi na biyu ppp shine siyasar manufa tana da karanci masu yinta ba su da yawa za ka iske ba ɓarayi ba ne ko ba don kuɗi suke ba suna da bukatar talakawa a zuci an taɓa yin wani zan ba da misali wani lawal assalamu alaikum a fashi. wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin mutumin nan yana man shi zai je da mota yadda muka na san shi personally ya je ce ina mutanen fashi ga motar ko a shiga ta har ana masa ganin kan mahaukaci ne eh, saboda zaman ya canza ne tuni shi zan iya ba da misali da siyasar pdp siyasa irin ta manufa ban ce babu su ba kila ba san su ba yana daga cikin siyasar manufa mutum in dan siyasa ne aka ba shi mukami ya ja mu gwamnati abin kunya nan take sai sauka don ya kare mu gwamnatin mutunci ka taba ji a ƙasar wani ya sauka ka taba ji a tafka abin kunya yana yana can muzurai ana honorable yana yara ga shi kuma mugu ne so ba ppp a nan is not positive as ma negative a waye gari a sace dukiya ana wasa da hankalin mutane a cewa ai dukiyar nan ai maciji ya cinye takarda misali ko cinye kuɗi misali saboda tsabar rashin kunya to haka nake kallon siyasa a kasar mu to nan ne hakikanin sabatta juyatan kuwa a lokacin da aka ce za a yi musharaka a siyasa saboda abin da zan samu har mutum ya je ya ci bashi miliyan sai ce da Allah ba mu in mun ci zaɓe za mu biya to ka san da matsala kuma su talakawan idan baka ba su ba sai su fara zagi ciyaman ya samu ciyaman shi sai ga mutane sun yi tururuwa yalla bai ba da abinci yalla bai kaza kaza da ƙarya da gaskiya abinda ke faruwa ke yawanci. ka iske in za a kai wa gwamna ko shugaban ƙasa bukata yawanci bukatar ƙashin kai ake kai musu wani lokaci. har ka ji ana cewa tun da ka yi mu bari mu saka maka ni na cikin ƙarƙashin mai siyasa irin ta ci baya na gaji shi yasa wani malami ke ba da fatawa ita duk mutumin da a tafiyar siyasa aka biya masa kudin hajji je aikin hajji haramun ne ya je da kujerar gwamnati in baya cikin mutane biyar kuna so ku ji su domin babu dalili a biya maka da sunan gsp government Sponsor pilgrim baya sai in kana cikin mutum biyar ila na farko ya zama malami ne kai an ɗauke ka je kai mutane zai ka faɗakar da su tun da harkar hajji tana bukatar karatu gugu to gaba ta malam an baka ka je kawo kujira don ka yi aiki ka je ka zauna a ɗaki ba ka yi ba wannan kudin da ka ci ka ci haram ka fi kowa sanin matsalolin da ka ce kai malam kaga akwai dalili a biya shi da kudin gwamnati dan aikin jama'a ɗaya kenan na biyu likita saboda harkar aikin hajji yadda kasan akwai ilimi tsuguto kuma akwai harkar lafiya ai saboda yanayin abinci kan canza ruwa kan canza na'am shi za a ke aka da medical mission albi'ifa a tsubbiya biyu na uku ya zama ɗan jarida ne mai rubuta takarir rahoto zai je da kudin gwamnati na hudu ya zamanta wanda ka aice da shi kamar shi ne jagora saboda faɗakar da wanda ba su taɓa zuwa ba saboda shekaru ila sun face sun rikice suna kiransa markazo da ta'ihil wadda babu laifacin da kudin loraci na biyar wanda zai je saboda kama gidan daji to dama akwai hukumar alazai misali in ka cire biyar ɗin nan ni ban ga wani zai cancanta ba malam ya ce duk wanda zai je a inuwar siyasa sai ya je karamar kananan hukumomin su gaba ɗaya ya bi local government by local ce da zan je aikin haji da kuɗin ku kun yarda kun yarda kun yarda kun yarda kun yarda misali mu a Kano sai ka je local government gurana ke kenan aiki ya ganga kwato kuma wallahi magana ce ta gaskiya to sai wani yaro ce zane ce yanzu malam hafizin ƙur'ani da aka ce zo ka tafi sai ya ƙur'ani ka ce in ana zarafin da uwa ake shi hafizin ana tsammani zai karantar da addini amma in ya zauna ɗaki ya kumus mukus kurumus to abin da ya ce ya ci kamaya kamaya da kajama kajama don ba na shi bai kuma Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil a cikin suratun nisa aya 29 amma haka kawai aikin da ya yi mu zo ka tafi sana ce an ma ana yi biya makarwa ta tafi saboda an mai da dukiyar dulatan bainar yi minkum to siyasa kenan ana jiran da na ganta siyasar kuɗi da samun abin duniya na biyu akwai siyasar ƙabilanci mutum zai shiga ne tun a yankinmu ba a wakilce shi ba bari in tafi saboda kishin kabila to ni aure na kila wannan ba zai zama aini ba amma inda aka yi mana hand down kin su idan suka samu a kudu suna kishin yankinsu da kabilinsu mu ko ba haka muke ba in nasu ya samu duk rashin kirkinsa sai su mai da shi waliyi su goyi bayan shi mu kuma taya su goyi bayan shi in kuna ne samu duk nagartan shi da farkon fada su munana shi kuma mu taimake su munana shi aka binciko ba aka binciko ka bincika da kyau duk nagartan mutum in ya hau za su gaba shi buhari da ya hau kun fito muku balo-balo a yi bisa nagartan da ake tsamanin yana da shi amma ga matsaloli iri-iri kama da game da matsala ba ba su ki shi ba ba su rigima da shi ba ba a yi yunkurin halaka shi ba 2013 ko babu wani abu na kirki da ya kamanta na akwai kasawa da yawa security ya kare al'amarin da suke ba to amma kuma dole ka kalli akwai wasu hannaye a waje da ciki da suke ganin sai mun kai shi ƙasa mai maka ma'adarci mana bai kamanta abin kirki ba bai maka ma'azalci tun da kuka ce sai shi to za ku gani kuwa to gashi nan muna gani amma ya kamanta abin da ya kamanta kuma mutum ne kwaya daya ya tsada ya bata cin taliya ina na kusa da shi din ina nagartar ina quality representation ina tsoke sabar ta juyar siyasar kasar mu ina muka dosa amin bawon Allah saboda haka a iya sa mutum shugaba yana da kwaliti da nagarta da sauransu amma ina mataimakar na faɗa ya tsaɗai ba ta cin taliya hannu ɗaya ba ya ɗaukan jinka akwai waɗanda in ma ka ce nagarta za ka yi za ku fara rigima da su ne saboda sun saba da cin haram da barna da haka ba za su amince ka zama suna dole abin da aka saba shi za a yi kuma sa abin da ke faruwa ya zama to kai baka ce ba tsayawa ya zama to in aka ce ga kaso na lokal gaman sai aje aiwa ka ce ka tashi wani lokaci kusan kasafin ma astaghfirullah kai dai malam mun shiga uku Allah kama na dauki da agaji abubuwan nan guda biyar ina suke tsaro abinci na faɗa ko duk hukuma ta samar da abu biyar ko takwas tsaro abinci karatu nagartacce a daina yawan yaji yajin aiki misali ba ma san yawan yajin aikin asu a gyara abun a biya bukatun mana abu ya miƙe na'am bukatun asu nagartattu a biya wani ki zaman ki kuna da wannan abu din sannan su kuma su sa ido kar abin da bai zama dole ba a ce zai ci sai zaman kuna ba da mummunan suna game da kanku a ce kwaɗayi ne abin da ya zama dole abu shi yasa ita ke juya kana din kuna fahimta ta tsaro karatu na dattacci aikin yi kula da lafiya abinci ruwa lantarki hanyoyi waɗannan abin siyasa in ka yi matalaka je ka ci gaba da mulkin ka, to ina suke a najeriya ina suke tsaro dai kukun sani ba ka iya tashi daga kano ka zo abuja cikin dare a yanzu abin ya gagari kundila Da ganin zuwa lokaja yana da wahala ba ka tashi daga banki ba kudancin borno wani? ka ce za ka taisa na border cikin dare a ƙasar nan yau ka tashi daga obubura cikin cross river na tsammani ko ogoja ka ce za ka tafi mata mai kun ga gabas yamma da arewa cikin da tsuwa kana cikin tsoro a lokacin da wani yaro ya taba gaya wata ran a madina ya ce a karamar mun tashi ne da shi a mota za mu tafi madina za mu tafi maka kai daga madina ɗalibi ne a jami'a madina isa kama kalla wata ranni da matata ina tuka ta a mota mu biyu za mu je umara a maka muna tsakiyar jeji na ce mata wancan mu tsaya mu dan huta a jeji ya ce muka fito kuwa muka shimfiɗa kafar ɗinmu a jeji fa can sai ga jami'an tsaro suka ce la wato mun hango a na'ura akwai kwari a nan kudan tura gaba kuje da kuje da Allah sarki garin daɗi na nesa lokacin da ungulu ta lega ba haya ta ce idan ka zo najeriya ka yi wallahi sai buzunka da zai saboda mushkar zo to akwai siyasar kuɗi siyasar kabilanci da yanki to ƙarƙashin kabilancin nan na son kulura shin ana mana wannan kabilancin ta mutsayawa yanzu ka ɗauki misali a arewa jihar taraba tsakaninku da allah musulmi suka fi yawa wanda suke ba musulmi ba ta ya aka yi a taraba kirza suke mulki saboda mai kabilanci babbancin addini da rashin haɗin kan musulmin da ke wuri. da rigima tsakaninsu suka suka haɗe su dunkule har sun yi lakcoci 20% suna cewa defeat your enemies through unity ba su ɓoye ba ku yi raga-raga da abokanan gaban ku ta hanyar haɗin kai kiristan da ke wurin abin da yake bane da abokanan gaban musulmi ake nufikin ai su ba sa ɓoyewa ai da fasocinsu kai ne kake wani wuri wani kana wani shayi kana ce kai extremist ne to ai shi extremism ne tare da shi ta yake wannan magana yi ka ce tsanani eh na yi tsananin saboda na ce abi Allah kai kuma kai tsanani kana son abi shaɗan mai irin wannan magana ko dai kafiri ne ko munafiki ko tantirin jahili baya wuce ɗaya uku jama'a na cikin bala'i kana magana a tsanani an yi tsananin su ne suke yi ne wuce misali su suna ɓoyewa ne cocin rccg aikun san su yan redeem yanzu a fili suka fito ba su samu ɓoye suna son shi na biyu ya zama shugaba da ajanda irin na kiristanci ba su ɓoyewa ba sa ɓoyewa ka taɓa jin shekwa ne shugaban ƙasa a nigeria ka taɓa jin ƙarƙari ka ce ka minista shek isa alifanta ne ko ba haka ba to nan ma suna ta gunaguni yanzu wani malami amma kana da fasto mai coci mataimakin shugaban kasa? me yasa ne mu ne ko masu kwaɗayin tsaya cikin musu ke zuwa wurinsu muna kiransu ainihin bootlickers masu tsotsan bootlinsu misali bootlickers ina zan samu mutunci a yi jifa da shi a cikin kwasa? wallahi muke yi kanmu da irin wannan kwaɗayin tsira ba sa ɓoyewa an ce wasu daga cikin malaman addini suna suna tare da shi na biyu ya zama shugaban kasa. fasto mai coci wanda ke tallata addininsa har shi shugaban cocin nashi jonas adeboy ake ce da shugaban rcc ya taɓa gaya wa mutanensa a coci za a sami ainihin fasto ya zama shugaban ƙasa kenan in ya tabbata ya ƙara samun takin da a wace ai wannan prophet ɗin ubangiji don gashi ya tabbata amma musulmi kuma kuna goyon bayan su ya Allah Allahu akbar mu koma kan maganar da na yi na tambayi musulmi a unguwar moniya a bodija a ibadan ranar 26 ga watan february da na ji wani conference na ce barin tambayi kuɗa na yi magana a jihohin ooo na ce da su da ku musulmi da kirista suwa suka biya suka amma ya aka kuka bari har kona gaya min in aka samu gwamna a oyo musulmi ya yi karo na farko na biyu sai su fara guna-guna kuma kun fi siwa ya ce to me yasa a ekiti da on da kun fi sun fi ku yawa kucin baka guna guna sun hana ku a ekiti sun hana ku a on da sun fi ku yawa wannan ne dalil to nan kun fi siwa suna yanzu na zo nan oyo kirista ne lagos sun suka fiya musulmi ya aka yi ambo da kirista zama gwamna na yanzu ma samun ole zama kirista su sai ka iske mutum musulmi a riga amma matarsa kirista ce suna da wannan muskilar ya mutu ta kwashe ta kai su coci ta kai marijin sun ga sun kama sun tsare wabin da ya fi muni a ci da kai a taraba ake cin kashin nan shi sa ni ba na da bambajin siyasar ka amma abin da yan rufaye a kaduna ina jinjina masa don ku sani kuma mun gaya ma gwambawa ku kamanta wannan saboda a gombe na wakilinsa suke da shi na local government mun zama wasu irin mutane da ba mu san ciwon kanmu ba nasarawa burin su karɓi mulki a nasarawa kuma sun san fisu yawa kaga saboda rashin kuyan su ma kano ma ba suna hari ba don ka sani a yi mafarki ne a yi in ya za su yi yunkurin su wai su gina coci a Duk. ba su abin da ya faru ba ne mafarki daga mafarkin zai ga abin da zai faru na san ba zai yiwu ba kawai is an impossibility amma ka mai da hankali wanda ya ce allura ba karfe ba ce ya zauna a tsinin ya ba da labari ai su ba su bacci ai yanzu ka dauki wani misali makarantun da suke bubuɗewa da yawa a arewa suwa yake cika wato makarantu ba mu shekarun shekaran ne ke cikici a ce mala yanzu a abuja za ka samu makarantu na kiristoci da yawa 60% ya musulmi ko sabinci kuma makaratu ake tun safiya zuwa yamma ba wanda isa ya sallah sannan kuna kallo ku kyale cin amanar 'ya'ya ha jama'a ina siyasar take yarinya ce a makarantar islamiyya aka gami shakaranci a zariya ta shigo aji a islamiyya sai za ta faɗi ta ce jesus christ da faɗi hijabi a jikinta da hijabi sai ta fanci ashe a islamiyya take she felt guilty da this tsorata ashe makarantar da iyaye suka kaita na kirsa abinda ake koya mata abin ɓoye ya fito fili yanzu laifin nawa na iyaye kuma sai mutum ya gaya maka ai wallahi suna da kirki har ma sukan ba mu slot yana slot da kwa girma ina addininka لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wa ilayhi al-masir sura ali imran aya 28 a kullum mu'mini su da kafirai masoya ka dauki bangaren makaranta kawai haka muke a nan ne abuja aka bar labari mai makarantar fasfo ya ba yara assignment assignment ne god is my father wai assignment din ke kowa ya ya rubuta allah shine ubana abin mamaki yaro je ya rubuta uban sai ce kai ne kake rubuta ce baba a samin ne sai ce karka rubuta baba zai da ke ce zan ba ka canji ka rubuta god is my creator yaron da ya rubuta yana zuwa da fasan ya gani sai da ya wanke shi da mai ya ce abinda na ce ka yake ne aha ka gina da ajanda laraba sun ce idan urifa sabab batsalar ajiyar in aka san sababi ba mamaki amma yaro marin banza kuma ka biya kudin banza kuma sai Allah ya muku sha da 'ya'yanku Allah to ka ɗauki wannan janibin kawai to da ka a siyasar da ake yi yau ajandar ita ce dole ba musulmi zai mulki ba abinda suke faɗa in ka ɗauki cilibu ba siyasa ne ke ba amma dangane a cikin sunansa akwai ahmed suka fi da masu kawon zoka kuma sun mance yana da ahmad din amma ya gabatar da shi a su banjo a ba shi makami ba su ce musulmi ba ne na ba ku misali don ku sa practically ta bukatar su kenan waye zai mulkin waye mu dai mun gaya musu a oshogbo last week muka ce ku farka ku tashi tsaye kai zo da isa ka gbamboye na jin sunan shi kenan do your best sun mai da ku kamar bayi a kafarku kasar ruwan gaba daya kudu gaba daya ba gwamnan musulmi sai zana oshin gaba daya arewa Su saboda ka abinda wani bawan Allah yake cewa generosity namu da haƙurinmu da tolerance ce za har muke raba abu inda muke da yawa to yi ga irin sanar a ta raba abin da suke mu plato baka da musulmi ne sun taɓa ba shi mataimakin gwamnati amma gombe kuke ba su a naija yi ya taɓa mataimakin zaman alƙadar kore allah ji kai shi sai daga ba suka binci kai ba zai yi ba in za ba yi wanzu musa sai mun farka don kunyan mara kunyan hasara saɓatta juyatta siyasar najar ina muka dosa yanzu kuma yanzu na muka dosa za mu gyara za mu shirya da gaske muke to ga mafita kamar guda goma lokaci ya riga ya mafita ta farko dole sai mun haɗa kai haɗa kai na da fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodin haɗa kai shugaban zama kamar haƙuri kaɗan na farko dai haɗa kai wato zai tsoke bambanci na ba gaira ba dalil yanzu misali ya kamata tsakanin musulmin arewa da musulmin kudu yan wayar ba su fahimci mu ɗaya ne shi yasa da shugaban majalisar shari'a na kasa ya rasu dr aidi amar a kano ina ne musulmi aka ba da shugabancin ga bayarabe mutumin garin iwo a jihar osho juma da ta wuce muna gare mu kuma jihar uyo din abin nan iwo din a suna kiran iwo iwo iwo malamai yadda ka ji hausan sunan shi sheik abdurrashid hadiyatullah malam wannan sai ba da wani sako suka ce to na an nuna musulmi arewa suna raina mu ana ganin addini ma na gani to sun ɗauki shugabancin masu ban wannan haɗin kai muna bukatar shi aiki na biyu daga cikin muhimmancin haɗin kai wato ya zai karfafa mu saboda suka ce fil ittihadi kowa wa fil furqa ba na fata kun ko na uku haɗin kai zai zai babu murya guda ɗaya inda Allah zai taimake mu ce to mun fita dan takara kwaya da ai abin da suke kenan a taraba divide and rule kowa ya ce yana so sai zuga cocin ce to kowa wani zai zaba kuma kowa ya sallama muskilan mu wa zai ba da oda abi ina matsalar mu muna da problem sannan kai tsaya ma tukun vota kaɗin mun munji mun matukun ma tukun ku je ku rijista saboda duk omaji kuna da yawa muna da yawa zai ga mu a ranar kuma ba isa ba wannan muhimmin lamari ne su sai da ta kai a coci in ba ka da kati ba maza daga cikin muhimmancin haɗin kai wallahi haɗin kai kamar da zai ba mu dama ta fuska mu dunkule mu ture da su in ba mutumin kirki ba ne duk abin da jika kajin taɓa sukan shi to sai mu ne mu zage mu, mu la'ance shi muna da matsala cikin society din malamai ba tsira ba su ma an su a cikin hadisi tabbatacce manzo Allah yana cewa suna cewa kar ku zagi zakara domin zakara na farkar da mutane zuwa ga sallah sai ne mamakin wani sharhi da sheikh shuremi shuremi ke cewa limanin harami sai ce zakara kenan annabi ya ce kar a zage shi Dan yakan yi tara a yi sallah wasu na kuma zage masu kira zuwa ga Allah ba gane hikimar kuwa ya ce in zakara an hana zage shi dabba mara hankali kai taɗewa ta tabbata ga masu zagin malamai masu gaba ko don hasada ko don jahilci ko abin da ya kamata ko don munafinci Allah ka gyara hada daga cikin fa'idan haɗin kai na gaba wallahi haɗin kai zai samu yi watsi da makirci na shaidar. ni na fi karamin a kira da taro na al'umma in je don ni ne kuɗi ne don ni wani minista ko don kaza-kaza. wannan kazan ta ce irin ta zuciya ko mu ce kalli a'a ni ba haushe ne tukun kafin ka ce kai musulmi ni ba ya ne kafin musulunci wace maganin waɗannan barriers ɗin Allah ce wala ta mutu na illa wa antum hausawiyun illa Yorba antum yorubawiyun la illawa an tun dole sai mun haɗa kai ko ba a gaya maka ba haɗin kai na nan a cikin dawa dabbobi kan don su rikita zaki zaki iya kai farmaki wanda ta tsaya baya ake ba. da haka suke cewa ma ya kulu zaibu min alghanam alqasiya idan ka shiga teku kifaye suka haɗu su yuyu su rikita ainin sha fil ittihad kowa akwai haɗin kai a rigarka ka sai yare daban mai ɗinki daban kwarar da zami daban waɗannan taron su ba da ainihin riga guda ɗaya ne amma kala haɗin kan jama'a kafin ka samu girki a gidan ka sayan samu haɗin kai shinkafa daban mera daban kafin zabo daban tumatir daban duk su haɗu su ne a tada abinci za ka ce da mataka da allah dalin ba ni shinkafa da ba ni tumatir da ina ba ni kafin zabo yana ba ni shambo wani lissafi kake me za ka ce a ba ni girki sun haɗu sun zama guda ɗaya misali arastun wannan muhimmin lamari ne idan muna da haɗin kai na biyar haɗin kai kan haifar da soyayya da ƙauna da kuma cire abin da suke ga suspicion aiwa ne kaza saboda ba ba ne na shida haɗin kai zai tona asirin rashin kuyan da kirista ke a ƙasan wallahi al'adun haɗuwa suke sun fi mu amma suna ba da oda ɗaya inda ya musulunci ne za su haɗe allah cikin abiola kun san jaridar concord wasu da yawa cikin kuna akwai lokacin da concord ta ba da bayani nigeria memba ce a ina a oic sai da pastor oluko giki ko na lagos ya ce a daina sayan jaridar kuma duk kira suka daina saya a lokacin da vanga ta zagi manzon Allah a Kaduna an ba da fatawa a daina karatu to nan ba mu ba ba mu san me ke faruwa ba to da ka saya me kai ya miskini ibnul miskin me same mu ne daga cikin haɗin kan nan malamai su dunkule su cure ku zama abu ɗaya kisa kullum muke ta rigima akan masu raba al'umma ba karamin bane ba ne haɗuwar musulmi umarni na Allah wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u tafshalu wa tadhhabu ri'ukum wadhkuru inna Allah ma'as sabirin al-anfal aya mai lamba 46 ba magana ta bace ba magana ta duk zakin bakin ka Allah ne ce ali duka da wanda dalili daga cikin fa'idan haɗin kai yan uwa a gurguje ko ƙungiyoyi ne idan ka ji yiwu to hadin kai ne in ka ce ah, su akwai yu yunan haɗin kai ke da aka united nation united hmm? yu haɗin kai sai mai kuma eu european union haɗin wani ne haɗin kai ne au african union haɗin kai ne nma nigerian medical association mai ne haɗin kai dole sai an haɗu abinda na sani kaɗan ba zan iya ba to haɗu mana to haɗuwar nan muhimmi sai mu ci a ba zai yi ba saboda son zuciya da ke zukata ba mai duka da ya ce ku haɗu in ba haka ba za a ci gaba da maɗauki daɗe Allah kiyaye ya ishe mu abin kunya a ce a tara ba saboda wani tsohon zuciya yana da kuɗi shi ke abin da ya gara kuma ku kyale har suna da baki a inda bai kamata a ci haka daga cikin fa'idan haɗin kai daga bayan uwa masu girma wato yakan ba mu abin da ake kira jin cewa adam in suka ɗauki misali sai ka iske yara 'ya'yan musulmi an sa su cire hijabinsu a nan kwara state kun san ya faru su cire likabi na faɗa a ibadar na filo na je oau lecture a ilafi yara takwas aka kore su daga jami'ar saboda likabi kuma 'ya'yan musulmi kuma abin da aka yi saboda babu murya daya za a tallafa musu ka taba kirista daya cikin yaron da ainihin aka kwashe su a ainihin ya suna garin nan goza ba kai kirista ba musu ta surutu ba waye damu da yayan musulmi bring back our girls saboda kiristoci suke da yawa kaji an ce a dawo da matanmu da aka sake alwanshin dan ke waye damu da ku ba abin da zai so sa maka farcin ka sai ya tsarkan ji laraba suka ce ma haka jildaka illa zufrat ma haka jildaka illa zufrat nothing scratches your irritating skin but your finger ba mu da fingogin ne to me ke samun mu ne so mafita daya saboda samun mafita shine haɗin kai a siyasance a tattalin arzikance daga cikin ainihin fa'idodin haɗin kai har wa yau wato akwai abin da suke kira united we stand divided we fall in muna dunkule ɗaya muke in mun rabu za mu kanata sannan zai ba mu tawabu taro da za a yi ga mai kuɗi ga malami ga talaka duk ku da wani ji wani faɗe muke da ita sai mun fara wannan sannan kuma yadda muka fada a kasan yarbawa ku fitar da jam'iyyar siyasa da sunan musulunci ku cire magana wata oduduwa nation ƙarya ne su olo sun yi ne da wata manufa irin tasu in ba ka ba hatta 'yan siyasan kasan yarbawa musulmi ne a kin killo yankunsa a killo musulmi ne asalinsa richard jire musulmi ne asalinsa navy captain davis ni ya gaya min 1988 a port harcourt yana shugaban college naval college a onora a port harcourt a onne na je lecture ne 88 yace malam karka je ana kira na navy captain davis ya ce i am a lagosian muslim yace ka kasan abin da suka yi mana makaranta ma sai a canza maka suna sai ka zama kirista da haka suka gama da haka jama'a haka za mu ci gaba da zama kawai mu zo a lakca a watsa ya tashi wanda sako muka ɗauka to menene makasudin so muke mabarwar ƴaƴan mummunan abin gado in muka mutu la Allah ka gyara halayenmu ka samu gane haɗin kai yakan samu bi Allah ta saboda umarnin ubangiji ne sannan kuma yakan sa mu yi koyi da rayuwar magabatan na fatan gane ko daga cikin abin da ke ba da haɗin kai na faɗo wata magana a shago satin da ya wuce na ce ga munan duk a tare tsakaninmu da allah nawa ne ku hausawa kuke da mata yarbawa shi kuwa sun koyar da kai nawa ne yarba kuke da mata ya hausawa don allah aure baya kawo haɗin kai baya kawo yanzu ka ɗauki misali hausa fulani mai dunkular da su hausa da kanuri mai kawo عورتية مهم للمريض وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا الفرقان آية همسين دول وإياكم لكن إن واما سجر مالوك سيارجيات في سبت تجويتك كسياسة ناجرة إنام مكدوسة كل جهال نوكيش إذا كنا قوة سياسية لا مصرف أبن ديكما كما هو ما ما ظل انتر قوة alhamdulillah sun suka samu dama wayo Allah magana ta tsare sai sun kai muka to da ina kira kowa ya je ya yi ya sabunta ne yake ta pvc ko to a je a sabunta ainihin pvc personal voting mene ne permanent ko a je a sabunta inda shine ne tikitin samun kaiwa a je a sabunta sannan a daina siyasar kwaɗayi mu kiyaye kwaɗayi na kashe mu mutum ya zo ba nagartacce mutum da zai baka sai ka zudda mutuncinka mu kiyaye wannan biyu na gaya muku mafita haɗin kai ko siyasar kwaɗayi a je bbc a wayar da kai ko malamai a ci gaba da wa'azi ba kakkautawa a wurare irin wannan babu dalilin tsayawa sannan a nisanci siyasar fati wannan cewa ainihin jam'iyya ta ko kare ta tsarin zaɓe na ya ake idan hankalin ka yi ko kare ka kalli nagarta mana ɗan uwa waɗannan hanyoyi guda hudu suna da muhimmanci suna a dinga karantar da mutane siyasa a musulunci na ba ku littattafai gaba da duk alkutubu kun yi na komo na ba ku referential evidences ok so na gaya musulman da mu kiyaye Allah cikin halittar dau tun jamhuriya ta farko yana wata waka a daga Najeriya Kaduna yana ba a ce kai kwaɗan kuɗin wani ba domin karka sai da ‘yancinka kun suna waka? a daga dau na'am? ko kusa ne ba yara gayu kusan ku. ya ce ba a ce kai kwaɗan kuɗin wani ba domin karka sai da ‘yancinka Ka san inda zane sanawa in aiki da hankalin kai na, wannan tun sabin tunan na rike wannan waka ta sadaka mutum ya zama ba maganar kwaɗayi sannan 'yan siyasa a dinga samun sinaji tsakaninsu da malami kana neman zaɓe ne tuzo za mu zauna da kai ina ga abin doya kwarai da gaske sannan wallahi mu daina zuwa ana wani your excellency kaga malami ya wulakan kai shi ana kwadai ai in ba da irin ku ba addini ba ya ci gaba tun da irin wannan malanta din ku nuna izza ta ilimi girman kai daban girmama kai daban Yadda za ka ba mu amma inda kwaɗayi da wulakanci Allah ji kan al jurjani yace walau an na ahalar ilimin sanuhu sanahum ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوا فهانوا hatta محيا بالأطماع حتى تجحم يتيدا ما أبو تاي إلمي سنقضى متنتين إلمي ba a gansu can ofis kwaɗayi da sauransu misali da dole a biyo su a mutunta su barin ga muku magana karshe al'imamu shafi kuma adraka na shafi an haife shi ne a zirin gaza ta filistin a shekara ta ainihin 150 shekarar da abu hanifa ya rasu kuma shekarar da shafi'i ya rasu 204 a shekarar aka yafi imam muslim ikon allah to bayan an haifi imam shafi'i da shekaru kaɗan uban shi ya rasu ya rasu ya bar shafi yana ɗan shekara biyar sai uwarsa fatimatu binta abdullahi al ta ce gaskiya ba zan barka nan ba ya shafi kai dan makari kai ba muttalibi ba Hashi ne dangin annabi muhammad sai ka da shi duka malam cikin shekara biyu a da age of ya haddace qur'ani cikin kwana arba'in ya haddace muwafa na imam malik kai jama'a motsan da malik ya rubuta a shekara arba'in human computer, you will say. Human genius, you will say. Shi ya fi ƙarar wani megabyte ka da kake da shi. Da wani byte byte an riga an wuce. To abin da nake cewa sai imamu shafi'i wato ya tafi majina Don yi karatu gun malaminsa imamu na Malik. to sai ce da mahaifiyarsa mama zan tafi ina son jan da malikun ta ce allah ya ba albarka ka tafi lafiya allah ya ba ka ilimi malam za ka je neman karatu uwa ta maka addu'a ai ka more yara matasa ku kiyaye wannan musamman kuma ku tambayi iyaye mama zan je neman kuɗi zan je makaranta ko madina zaka ba mu samun albarka kar kai zaka ce da addu'a iyaye mu mun ga amfanin addu'an iyaye muna musu da sun tafi alhamdulillah Allah ji kansu ji kuma gaba da to haka mun ji dadin addu'ar da suka yi a kul kare na uwa da uba a kul in kana in kana cin kasa ka nisanci ta me ta shuri Allah ya tsare mai kare mu malam sai uwa ta ce ta yi masa addu'a sai ya je gun gwamnan Madina ya rubuta masa abin da muke kira recommendation letter ba shine tamkiya ba bayyana sai shafi'i ya tafi madina ya ce kaga ka ɗauki wannan ka kai wa gwamnan madina ya eh, kai wa imam malik gwamnan madina ya ce yaro kasan malik kuwa gwamna ya ce ga malam ba a yau ba ai da gudu da taɓa riga Allah ka wadata mai Allah ba karba mu da talauci ya Allah Allah talauci mugun abu ne Allah kuwa saboda aka ya jama'a aka ce da suka tafi sai suka san da malik na cikin gida sai aka ce a gaya mai amin ne towa malik ya ce ku gaya ba lokacin fitowa ta bai izza izza izza can sai aka ce to ai gaba ta ai ɗalibi ne Bai zo neman ilimi ce ɗalibin ilimi to ku ce ganin zuwa tare suke da gwamna sai ce to ga kujera kuje ku dasa min bai ce kujera biyu Sai ta yi excellency a harshen muna yau maluka yi da suka gaisa mahallu shaɗi na isa shi ake cewa girmama kai ba girman kai ba bayan na ke abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lafiya abinda duk malamin suka suka karantar da mutum daga ratan ko zuwa ƙarshe Allah ka sa abuwan su amfane mu ka sa kama malamai da alkhairi wannan majalisi Allah ƙara mai albarka ya ƙara ɗaga wannan masallaci da dukkanin mu na sunna Allah ya ƙara malamu na sunna lafiya da albarka da taufiƙi da sadari ya Allah hali da muke ciki na matsalar tsaro Allah kawo mana iyaka faɓatta kenan juyatta ina muka rusa سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المستشفى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فينقرض أدارة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق إنه لا يذل من وعليك ولا يحب من حاديت بارك الله عليك بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم الظالمين فائزين اللهم ول علينا خيارنا ولا شرارنا يا أكرم الراحمين يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون